السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد tayin wannan da ɗaya mana gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu tare da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ibadar da muka yi inda muka yi kure Allah ya yafe mana Allah ya sanya mana wannan ibada cikin abubuwan da za mu yi farin ciki da su da mu ta duniya da lahira Allah ya fi mana zunubanmu yanwa wa masu albarka ina taya mu murna da wayar wannan safiya ta juma'a rana ko safiya ko yini da manzo Allah so sarme ce ne mafi alkhairin yinin nuka gaba daya ce mafi alkhairin yinin nuka shine yinin juma'a a cikin aka halicci annabi adam a cikinsa aka shigar da shi aljanna a cikinsa aka sauko da shi nan ban ƙasa ya ce kuma kiyama ba za ta tashi ba sai ranar juma'a yanwa masu albarka wannan rana ta juma'a rana ce mai muhimmanci a musulunci da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa da yahudu da nasara ba su mana kishi da hassada akan wani abu ba fiye da inda suke mana kishi da hassada akan ranar juma'a da faɗar amin a bayan liman ko bayan ka karanta fatiha an kace amin to suna bakin ciki annabi sai ya bayanin abin da yake faruwa ya ce saboda allah ya ba yahuda zaɓi ku zaɓi rana a cikin ranaku sai suka zaɓi asabar sai ba nasara zaɓi ku zaɓi rana a cikin ranaku sai suka zaɓi lahadi mu allah subhanahu wa ta'ala sai zaɓen mana ranar juma'a ranar juma'a zaɓi ne na Allah ga wannan al'umma to yahuda sai suke bakin ciki ne yasa su Allah bai zaɓi musu bai ba su zaɓi sun san zaɓin Allah ya fi to sannan na biyu sai Allah subhanahu wata'ala ya sa juma'a za ta fara zuwa sannan asabar sannan lahadi sun riga mu zuwa ban ƙasa sun riga mu zuwa duniya amma kuma Allah sai saka mu a gabansu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan haka har ranar tashin alkiyama mu ne a gaba ko a kiyama sai an fara mana hisabi sannan a yi musu hisabi sai mun fara shiga aljanna insha Allah sannan su kuma su shiga to wannan din ya dada tunzura su ya za mu zo a bayan su kuma a gabatar da mu a gaban su to sai manzo Allah ya mana wannan bayani dan mu san muhimmancin wannan rana ta juma'a to sannan fadar amin kuma yace idan liman yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya ce amin kuka ce amin mala'iku a sama suna cewa amin idan faɗar amin ɗinku ta yi daidai da tasu sai a gafarta muku zunubanku to wannan ɗin shi ma ya dami yahudawa sun ji ba sa jin daɗi saboda haka su ne mana hasada da aka karkafa su cewa amin a baliman duk sanda ya kace wala zalim ko kai ka karanta fatiha kace wala zalim to lallai kace amin saboda wancan abin ka samu waccan daraja da falala da ake samu ko wanda yace amin yake samu yanwa masu albarka dalilin haka ne musulunci ya shar'anta waɗansu hukunce-hukunce a wannan rana ta juma'a wanda ya kamata kowa ya kula da su a matsayinsa na musulmai akwai basics manya waɗanda wannan na duk ranar juma'a ne haka ake so ka yi akwai waɗanda kuma shiri kake saboda juma'a ba lallai ya zamanto kowanne mako ba sunna ta farko a wannan rana ta juma'a ita ce alhamdulillah mu yi godiya ga Allah mun riske ta a halin yanzu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ranar juma'a a sallar asuba bayan fatiha a raka'a farko yana karanta suratul sajda alhamdulillah ita muka yi a halin yanzu raka'a ta biyu bayan fatiha ina karanta suratul insan hal ata alal insan ita ce muka yi yanzu yan wa mu gode wa Allah da Allah ibamu mu sa'a muka riski wannan sunna sunna ta biyu a cikinta shine a cikin sajada din akwai sujada da ake yi bayan an karanta ayar sujada din alhamdulillah ita ma mu gode wa Allah mun samu mun yi ta mun karanta sujada din kuma mun yi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kamar yadda Imam Muslim ya rawaito hadisi cewa duk ranar Juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallar asuba bayan Fatiha raka farko ina karanta suratul sajada kuma yana yin sujada a cikinta bayan raka'a ta biyu raka'a ta biyu bayan fatiha ina karanta suratu hal ata alal insan wannan kamar yadda na faɗa shine abin da muka yi muna roƙon Allah ya amsa mana Allah ya sa wannan koyi da muka yi isa mana zaman to mana tsanin tsira duniya da lahira yan wa masu albarka a ƙarƙashin wannan malamai sai suka ce mutum ice bari wannan satin ya karanta suratu sajida sati mai zuwa kuma ya karanta hal ata alal insan suka ce wannan bid'a ne ko kuma ya ce bari ya karanta suratul sajda din amma ba zai yi sujadar ba suka ce wannan ma bid'a ne in za ka yi sunnar ka yi ta gaba daya shi musulunci abin da yake so udkhulu fi silmi kafani in aka ce kai kawai kai idan ba za ka yi ba ka bari ragowar ma ya halatta ai ba lalle ne sai an yi ba amma in ka ce za ka yi sunna din to ka ɗabbaƙa ta inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ta to baka kawo ta shari'a ba kenan daban yan wa masu albarka wannan shi ne ainihin wato bayani akan wannan gaba ta farko da ta biyu akan sunnonin ranar juma'a sunna ta biyu ta ranar juma'a yan uwa masu albarka ko ta uku ana so a wannan rana ka karanta suratun kahfi in ma gaba ɗayanta wa in ma wani sashe daga cikinta in ba za ka karance ta gaba ɗaya ba to ka karanta ayoyi guda goma na farkonta ko ayoyi guda goma na ƙarshenta wannan ana so ka karanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wanda yake yin wannan Allah subhanahu wata'ala zai tsare shi daga sharrin dujal idan ya bayyana kai ba za ka fada cikin komarsa ba ba za ka fada cikin yamarsa ba ba za ka fada cikin yuyarsa ba waɗanda zai ribata kai ba za ka shiga cikinsu ba Allah zai tsare ka yawan masu albarka dujal ɗin nan ina fadar da bayyana saboda tare aka aiko su da manzan Allah yanzu kun ga manzan Allah barinsa duniya ma shekara nawa dubu da ɗari hudu da talatin da uku yanzu barinsa duniya kuma tare aka turo su a ga yanzu da kusantowa kenan saboda haka mu ɗauki matakai da musulunci ya nuna mana saboda mu tsira daga sharrinsa akwai matakai ko abubuwan da sukan nuna mutum zai iya bin sa mutum ya zamanto ina sha'awar kaɗe-kaɗe waƙe-waƙe shirme wato abubuwa na batsa da sauransu kamar yadda muke gani yanzu a kafafen social media to wani alama ce cewa mutum shaidan ko dujar din nan ya bayyana zai samu nasara a kansa to mu ringa yin waɗannan abubuwan sai su zamanto kariya gare mu daga bin zambarniyoyin nasa hanyoyin nasa ballantana a lokacin da zai zo mu fada cikin waɗanda za su bi shi yan wa masu albarka sunna ta huda wannan rana ta juma'a ana son a yawaita salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle ina daga mafi alkhairin kwanakin ku ranar juma'a da haka ku yawaita salati a gare ni a cikin sa salatin naku ana bijirar min da shi ma'ana ana nuna masa cewa wani dan wani yayi masa salati to wannan abin kuma alkhairi ne ga wanda yayi salatin sunna ta gaba yan uwa masu albarka a wannan rana ta juma'a ita ce yin wanka da sa mafi kyawun kaya sannan mutum ya shafa mai daga gidansa ya fesa turare waɗannan duk sunnoni ne guda hudu da kake yi a gidanka gabanin ka fita zuwa sallar juma'a ka sa kayanka mafi kyau in so samu ka sa farare idan babu kar ka sa baki kar ka sa ja an fi son wata kala ba waɗannan ba sannan ka yi wanka sannan ka shafa mai sannan ka shafa turare idan akwai buƙatar shafa mai sai ka shafa in babu bukata to sai ka bari shi wankan manzo Allah sun salme ce wajibi ne akan duk mutumin da ya balaga ba option bane ba abin nan ake baiwa mutane ba a'a dole ne ranar juma'a kai wanka saboda haka a zamanin Umar dan Khattab Usman dan Affan ya makara zuwa masallaci sai ya shigo bayan ya riga ya hamun bari sai tuhume shi yace sai yanzu ka zo masallaci sai ce wallahi amirul mu'minin na samu matsala ba yanzu nan daga kasuwa nake ko da gida alwala kawai ne yana taho masallaci sai ce to ita ma alwalar a gujiyar mutum kamar ka ma'ana ka san wanka annabi ya umarni a yi dan me zaka yi alwala to nan dai dan yi uzuri sannan ya kyale shi to ran juma'a so ake kai wanka amma idan baka samu dama ba to babu laifi sai kai alwala annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cewa yi wanda yi alwala ranar juma'a sabi hawa ta sai ba laifi amma wanda yi wanka fal guslu afdal yin wankan shine yafi saboda haka mai kokari mai wankan juma'a an fi son ka yi wanka ka sadar da shi zuwa masallaci amma a matsayinmu na ma'aikata a matsayinmu na 'yan kasuwa a matsayin mu na masu shigulgula wanda suna wajen gidajenmu da masallatanmu to babu laifi wankan da za ka yanzu da za ka fita sai ka yi niyyar wankan juma'a ina fatan mun fahimta kuma wanda ake wankan juma shine kamar ragowar wankan tsarki saboda haka haka kamata mutum yayi sai i wannan niyyar sai kuma daga can in ya so daga wajen aikinsa daga kasuwarsa daga wajen inda yake nema sai ya karasa masallacin juma'a sunna ta gaba ta wannan rana ta juma'a yan uwa masu albarka neman asa'a wani lokaci a ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace ranar juma'a awa 24 ce ce bawa mumini ba zai gushe ina roƙon Allah wani abu ba a sa'a ƙarshe daga ranar juma'a face Allah ya bashi abin da ya roƙa malamai sun ta bayanin wannan lokaci ne wannan wasu sun ce lokacin da liman ya hau mumbari wasu sun ce lokacin da ya zauna ce ku nemi gafara Allah malamai sun yi maganganu da yawa ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad ya kawo maganganu guda 40 da malamai suke akan wannan lokacin amma magana mafi inganci lokacin ina nan bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana da aka yi zo daga aikin magabata in ranar juma'a bayan sallar la'asar in suka je suka zauna ba su barin masallaci sai an yi kiran magarba za a zauna don dai a dace da wannan lokacin to yan gwa masu albarka ranar juma'a ana son sunna ce mutum ya nemi wannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa in dai ka dace da lokacin kana roƙon Allah subhanahu wata'ala to kai kuma Allah zai biya maka buƙatar ka zai amsa maka wannan abin nan din yan wa mu muka fi cancanta da yin wannan abin da yawa muka samu wannan gabar na kan ce mu muka fi cancanta lokacin mu fituna ta fi yawa tashe tashen hankula sun fi yawa matsaloli sun fi yawa nesantar addinin ma ya fi yawa ashe kenan haka nan kangara ta iyalai ashe kenan mu muka fi cancanta da mai kokari mu ga cewa duk inda aka ce ana amsa addu'a to mai kokari mu nemi wannan lokacin Allah subhanahu wataala ya ba mu iko yan wa masu albarka waɗannan su ne manya-manyan sunnonin ranar juma'a da ake son duk juma'a mutane su aikata su akwai waɗanda su in akwai bukata kamar aski in kana da bukatar aski to ana so ka yi a ranar juma'a kamar gogiya alhamis za ka iya yi saboda ka taru juma'a yankan farce za ka iya yi tun jiya amma idan da hali yau da safe gabanin ka tafi masallaci yau ake so ka yankan farce in kana da bukata irin waɗannan su kuma bukata ce sai bukata ta taso sannan sai ka yi su to in ka hada su sai ya zamanto ka samu cikakkiyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar juma'a kuma da wannan ne ake samun dace Allah subhanahu wataala yace wa in tuti'uhu tahtadu in kun masa da'a za ku shari'a ina roƙon Allah Allah ya shiryar da mu Allah ya ba mu ikon yin da'a ga manzon Allah Allah muna roƙonka duk abin da aka ce sunna ce ta manzon Allah Allah ka sauƙaƙa mana ita Allah kar ka sa mu ji nauyinta Allah muna roƙonka ka hore mana ita Allah muna roƙonka ka ɗora mu akan daidai ka yi riko da hankulanmu da kwakwalanmu zuwa ga abin da kake so ka yadda da shi Allah muna roƙonka duk abin da muka saba roƙonka Allah muna roƙonka Allah ka bamu da neman tsari kuma Allah ka tsare mu Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته